صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi sa. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na wato sharhin bayan labarai sai kuma shirin nan na ko kun san sannan akwai mukon yashin farisanci akwai kisoshin rayuwa da kuma labaran wasanni shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu minista harkokin wajen kasar iran ya ce hamshaksar isra'ila ba za ta mutunta tsagaita wuta a gaza ba shugabannin iran sun ƙi halartar wato taron sharma sheikh saboda kada su haɗu da azzaluman sarakunan da suka kashe mutanen gaza sannan za ku ji cewa shugaban ƙasar amurka donald trump ya isa hanfi ƙasar isra'ila kafin ya wuce zuwa taron sharm sheikh na ƙasar masar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa yana ganin hamji ƙasar isra'ila ba za ta mutunta yarjejeniyar tsakaita wuta da ta cima da ƙungiyar hamas ba ya ce bai amince da alkawalin hamshe kasar isra'ila ba da wannan ƙasashen yamma ministan ya ce su ne suka zama masu lamuni a tsagaita budewa juna wuta a ƙasar lebanon a shekara ta 2024 da ya gabata tsakanin kungiyar hezbollah da kuma kasar isra'ila amma manufarsu ita ce tsagaita wutan kawai don shi suke bukata suka kyale hamshe kasar isra'ila tana ci gaba da kai hare-hare a kudancin ƙasar lebanon tare da wato ba tare da sun mata magana ba ya ce yanzu kasar isra'ila ta ci gaba da keta hurumin ƙasar lebanon tun watan nuwamban shekara ta 2024 har zuwa yanzu kuma tana ci gaba da kashe mutanen kudancin ƙasar lebanon sun kuma hana mutanen yankin wato su sake gina wuraren da aka lalata jaridar the daily mails ta ƙasar birtaniya ta nakalto arakci yana farar haka a wani a wata hira ta musamman da ya yi da wata talabijin ta talabijin ta nan nan cikin gida wato a nan ƙasar iran sannan ya ƙara da cewa yana ganin ƙasashen yamma musamman amurka a wannan karo ma ba za su taɓa cika alkawalin da suka ɗauka a yarjejeniyar sharma sheikh ba saboda sun saba da yaudara da kuma wato rashin cika alƙawali a safiyar yau litinin ce dai majiyar gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa shugaban ƙasar iran wato masud pezeshkian da kuma ministan harkokin wajen ƙasar abbas arakci ba za su halarci taron sanyawa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin hamdu ƙasar isra'ila da kuma falasinawa a birnin sharm sheikh na ƙasar masar ba saboda ba a son wato haɗuwa da shugabannin ƙasashen yamma a zalumai wa'anda da makamansu ne aka kashe falasɗinawa kimanin dubu saba'in a gaza a shekaru biyu da suka gabata kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran na kalto majerar gwamnatin iran na cewa shugabannin ƙasar iran ba za su amince su zauna kusa da wa'anda suka kashe iraniyawa a cikin watan yuni da ya gabata ba da kuma jinin mutane da dama a yankin gabas ta tsakiya sannan suna miƙa masu hannu ba. a taron rattaba hannu kai yarjejeniyar dai shugaban ƙasar masar abdul fatah asisi da kuma shugaban ƙasar amurka donald trump da kuma wasu shugabannin ƙasashe kimanin ashirin ne za su halarci taron na rattaba hannu kai yarjejeniyar a wato wurin shakatawa ta sharma sheikh da ke birnin da ke bakin ruwa a kasar masar labarin ya kara da cewa kowa ya san iran tana kare al'umman falastinu tun da dadewa wannan kuma ya ishe ta. shugaban ƙasar amurka donald trump ya isa hanbe ƙasar isra'ila a safiyar yau litinin inda ake sa ran zai yi jawabi a majalisar dokokin hanbe ƙasar isra'ila kenes kafin ya wuce zuwa sharma sheikh na ƙasar masar inda zai halarci bikin sanyawa yarjejeniyar tsage ta wuta tsakanin ƙungiyar hamas da kuma hanbe ƙasar isra'ila wanda aka fara aiki da shi a wannan makon ba shugaban yana ganin wannan shine ci gaban da ya fi samu a harkokin siyasa tun da ya hau kan shugabancin ƙasar amurka tashar talabijin ta almayadin ta lebanon ta nakalto hotunan bidiyo kai tsaye daga tel aviv babban birnin hamjin ƙasar isra'ila lokacin da jirgin shugaban ƙasar yake sauka sannan shugaban hamjin ƙasar isra'ila da kuma firayim ministan hamjin ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ne suka tarbe shi a tashar jiragen sama na ben shugaban ya isa hamjin ƙasar isra'ila a daidai lokacin da ƙungiyar hamas take miƙa fursunoni hamdi kusa isra'ila bakwai masu rai ga ƙungiyar red cross a cikin gaza wanda ɗaya ne daga cikin matakan aiwatar da yarjejeniyar sulhu da hamdi kusa isra'ila tun ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai har zuwa yanzu watan oktoban shekara ta 2025 sojojin hamdi kasar isra'ila sun kashe falasɗinawa kimanin dubu saba'in tare da tallafin amurka da kuma ƙasashen yamma wanda suka hada da birtaniya jamus da kuma faransa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar Jihar musulunci ta idan da ke nan birnin tehran labaran da suke fitowa daga kasar falasɗinu da aka mamaye sun nuna cewa ƙungiyar agaji ta red cross ta fara karɓar fursunonin yahudawa daga hannun ƙungiyar hamas kamar yadda aka tsara tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa wato gungun fursunoni yahudawa na mutum bakwai ne kungiyar red cross ta karba daga dakarun hamas a yankin da ake kira nazarin a tsakiyar zirin gaza a safiyar yau da misalin karfe 8 na safe a yayin da gungu na biyu kuma kungiyar red cross din ta karbe su ne a da misalin karfe 10 a wani wuri da ake wato a garin khan yunus da ke arewacin zirin gaza labarin ya kara da cewa an ga motocin bas-bas suna isa gidajen yari da ake tsare da falastinawa inda su ma za a yi musayar su da yahudawan sannan ana saran yahudawan za su saki fursunoni dubu biyu a cikin wannan musayar amma kada a manta daga baya fa wato tun fara yakin tufanul aksa hamji kasar isra'ila ta kama falastina kimanin dubu goma tsakanin gaza da kuma yamma da kogin jordan gwamnatin kasar isra'ila dai ta tabbatar da cewa ko ta tabbatarwa yahudawan kan cewa wato ba za su iya gano ko da gawakin wasu daga cikin fursunonin yahudawan ba sun tunda wato sun rududduge a cikin burbushi na gine-gine a gaza wa'anda wasunsu an kashe su tun wato farko-farkon yakin magoya bayan ko kuma masu ceto a gaza sun gano gawakin falasina fiye da 320 a ƙurƙushin gine-gine bayan tsagaita buɗewa juna wuta tashar talabijin ta first tv nan tehran ta nakalto ko kuma ta bayyana cewa tun bayan fara yakin tufanul aksa shekaru biyu da suka gaba da falasɗinawa kimani dubu goma ne suka ɓace ba a san inda suke ba kuma ana zato mafi yawansu suna bizne a ƙarƙashin burbushin gine-gine da fi ƙasar isra'il ta rusa a kansu a zirin gaza asibitoci a gaza ya zuwa yanzu dai sun ba da sanarwar karɓar gawaki na da falasɗinawa 323 wa'anda aka zaƙulo su ƙarƙashin burbushin gine-gine a cikin gaza wa'anda hamdukasar isra'ila ta rusa shi a kansu labarin ya kara da cewa a lissafin majalisar ɗinkin duniya dai ya zuwa yanzu zai zuwa tsakaita buɗewa juna wuta a gaza yahudawan sun rusa gidaje 330 a gaza banda haka akwai wasu falasɗinawa kimanin miliyan ɗaya wa'anda suke buƙatar taimakon likitoci don su sake komawa halin su na yanayi mai na mutum kafin saboda irin tsorata da sauransu da ya same su a wannan shekaru biyu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai isoshin rayuwa sannan akwai labaran wasanni shirinmu na ƙarshe shine kide-kiden iraniyawa da wannan kuma sauran muke cewa a yi ne lafiya. Da masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa da mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labaru wanda zai yi magana game da cika shekaru biyu cur da ambaliyar aksa wato tofanar aksa da rashin faransanci kenan da fatan za a kanci ta da mu kuma za a ji daɗin shirin. Ambaliyar aksa ta shiga shekaru uku kenan da afkuwa amma har yanzu ƙasar Amurka ce kasar Isra'ila da makashin turai haƙarsu bata cimma ruwa ba. daga cikin abubuwan da ban mai laifin yaƙi firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ma masu goyon bayansa musamman biden da trump suka ƙudiri aniyar tabbatarwa shine kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da kuma ƙwato dukkan fursoni da aka kama da ƙarfin tsiya da kuma tilasta al'ummar gaza yin gudun hijira kai da ma kwace yankin baki ɗaya daga hannunsu. To amma sai dai bayan dukkan laifukan yaƙi da ta tafka a Gaza da ya taɓa lamirin ɗan adam sai ga shi daga ƙarshe dai ya koma yana neman a koma teburin tattaunawa domin cimma sulhu yadda za a saki fursunonin da ake tsaye da su saboda matsin lamba da yake fuskanta ba ma kawai a waje ba a cikin gida ko shakka babu bai taɓa zuwa cikin zuciyar sojan amurka ko isra'ila ba cewa zai iya yaƙi na tsawon lokaci ba tare da nasara ba har ya kai na tsawon shekaru biyu duk da amfani da dukkan wani makami da take da shi amma haƙarsu ba cimma ruwa ba dakaran da suke siffata kansu a matsayin gagarabadau kuma su ne dakarun mafi ƙarfi a duniya shine sojan amurka ya kutsa kai cikin yaƙi tare da ƙawayensu ƙasashen turai wanda suke da manya-manyan makaman zamani ba tare da kiyaye duk wata doka ta ƙasa da ƙasa ba ko kuma wani jallayi ko ɗan adamtaka sun kashe hatta mata da yara ƙanana da ke cikin yunwa sun kashe dubban mutane a yankin. A cikin shekaru biyu cikakku ba tare da 'yan gwagwarmaya sun daga tuta ba, kuma yara ƙanana da mata da tsofi da ke cikin Gaza sun karaya ba. Irin halin dabbanci da gwamnatin Yahudan Sayaniya da Amurka da ƙasashen Turai suka nuna ga al'ummar Gaza ba a yi nufin ɗaukar fansa kan kashin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta sha ranar 7 ga watan Oktoba na shekara 2023 ba. A'a, matsayin martani ne ga wani dalili da 'yan gwamnatin musulunci a Gaza suka tabbatar. A gaskiya, gwamnatin Sahiyoniya ta fi yanar gizo-gizo rashin karko, wanda da ba dan ɗauki da Amurka da sauran ƙawayenta na yankin suka kawo ba, to da an kawo ta baki ɗaya. Domin ƙasar Amurka ita ce zuciyar wannan gwamnati ta bogi. Ya zama kamar wajibi ne wannan gwamnatin ta tafka dukkan dabbanci zuwa wani haddi saboda wanda suke tunanin kawo ƙarshen wannan sansanin soji da yake ci gaba da ƙasashen turai suka samar ya fito daga ƙasashen musulmi a fili yake cewa trump ya amince da ikirarin netanyahu na korar mutanen gaza tare da maye gurbin su da matsugunan yahudawa wannan ne ya sanya muka ga bayan sake mamaye gaza ya fitar da shawararsa cikin sauri na samar da sabuwar gabar tsakiya amma bayan ya ga yadda al'ummar gaza suke tsananin nuna ƙauna ga ƙasarsu ya samu natsuwa a kan lamarin cewa mafarkinsa ba zai taɓa zama gaskiya ba wato yana da kamar wuya a iya kawar da falastinawa da ƙasarsu ta haihuwa ko da kuwa dukkan duniya ne za a taru a kansu babu abin da ya rage masa a yanzu sai dai ya koma zuwa ga abin da ya cimma matsaya a kai a baya kamar yadda tashar tasha ta uku ta yahudan Sahuniya ta faɗa cewa lalle netanyahu ya wuce duk wani haddi na hankali a yakin gaza kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ta tafka munar asara duk da taimakon take samu daga waje Waye kawai ƙaryar da turawa suka yada kan isra'ila ne a mataki na ƙasa da ƙasa aka rusa ba a'a gwamnatin Sahuniya da masu goyon bayanta daga ƙarshe sun biya farashi mai tsada a mataki na ƙasa da ƙasa game da halcinta hukunci da kotun duniya ta fitar babban barazana ce ga isra'ila jagorinta da kuma amincewa da ita a matsayin ƙasa a yankin baki ɗaya hatta ma da sauran ƙasashen duniya inda aka gudanar da zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnatin yahudawan sahayuniya kuma ya sanya ƙasashen turai da dama yin itirafi da gwamnatin falastinu da kuma yanke dangantakar kasuwanci da gwamnatin isra'ila da kuma dakatar da bata duk wani taimakon makami ɗaya daga cikin matakin baya-bayan nan na nuna goyon bayan falasɗinu shine tawagar sumul flotilla wadda ta kunyata gwamnatin sahayuniya fiye da yadda ake tsammani wuce gona da iri kan gaza ya jawo babbar matsalar siyasar tattalin arziki da na soji ga gwamnatin sahayuniya da ya jawo rabuwar kai a ranar zamantakewa a cikin gwamnati da ya kai ga ana barazanar yiwuwar afkuwar yakin basasa a cikin gida da dama daga cikin mazauna yankin gaza ba sa tsoron komawa yankin su ko kaɗan bankin isra'ila ya bayyana cewa kudaden da gwamnati ta kashe a yakin ya kai dala biliyan 330 wanda idan aka rarraba tsakanin al'ummar isra'ila kowa zai samu dala 33,600 don haka harin ambaliyar aksa ya aiki da wani sako ga duniya baki ɗaya wanda falasina suka rubuta shi da jininsu kuma yana nufin cewa falasɗinawa ba za su taɓa amincewa da isra'ila ba har abada kuma za su ci gaba da nuna adawa a cikin kowane yanayi lalle ambaliyar aksa kamar yadda wani kusa a kungiyar hamas ya faɗi wato fauzi barhum ba wai kawai ta jawo yaƙi ne da sojin isra'ila ba kawai a'a wani gangamin sauyi ne da aka aiwatar da yake mayar da gwamnatin sahayuniya saniyar ware a duniya. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Litinin goma sha uku ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu sauraron ko kun san cewa shekaru dubu biyu da ɗari biyar da sittin da hudu suka gabata a rana irin ta yau. Bisa ga wasu rayoyi na tarihi a rana irin ta yau ɗin ne wato goma sha uku ga watan Oktoba na shekara ta ɗari biyar da da talatin tara kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarki cyrus na kasar iran ya kwashe iko da birnin babil mai tarihi wanda yake kasar iraki a halin yanzu malaman tarihi dai sun bayyana cewa sarkin ya bada umarni da a canza wa kogin farat hanya wanda ya ratsa a cikin birnin na babil sannan kuma sojinsa suka shiga cikin birnin daga hanyar kogi wanda ya shiga cikin birnin domin yana zagaye da ganuwa mai tsawo wanda yake da wahala matuka ga sojinsa su iya shiga cikin birnin cikin sauki daga lokacin sojin sarki cyrus suka shiga cikin birnin babil kuma suka kwace iko da shi baki daya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 79 sa gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan oktoban shekara ta 1946 aka amince da sabon kundin tsarin mulki na kasar faransa bayan kawo karshen yakin duniya na biyu an gudanar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki a ƙasar faransa a cikin watan oktoba na shekara ta 1945 domin su samar da sabon kundin tsarin mulki bayan zaɓen ba da jima ba majalisar faransa ta naɗa de gaulle a matsayin shugaban ƙasa na riƙon kwarya amma sakamakon matsaloli wanda faransa ta yi ta fama da su a lokacin a cikin watan janairun shekara ta 1946 de gaulle ya yi murabus bayan kammala rubutun kundin tsarin mulki a cikin watan oktoba shekara ta 1946 gudanar da zaɓen raba gardama a kansa kuma al'ummar ƙasar faransa suka amince da sabon kundin tsarin mulkin wanda bayar da dama a kafa jamhuriya ta hudu a ƙasar faransa amma daga bisani rikicin siyasa ya ci gaba da yin kamari a ƙasar wanda hakan ya sa wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki na ƙasar ta faransa suka yi murabus daga kan kujerunsu domin su nuna rashin amincewa da halin da ƙasar take ciki a lokacin bayan da de gaulle ya sake dawowa akan kujerar shugabancin ƙasar faransa ya canza sabon kundin tsarin mulki na kasar wanda kuma hakanan ya kawo ƙarshen jamhuriya ta hudu a cikin watan janairu na shekara ta 1958 masu saurari kun san cewa shekaru 31 sa gabata a ranar irin ta yau babban malamin ilimin fike wa aitullah muhammad bakir muhsini ya rasu yana da shekaru 89 a duniya an haifi ayatollah muhammad bakir mosini ɗaya daga cikin fitattun malaman addinin musulunci a babbar cibiyar ilimi ta birnin ƙom da take a ƙasar iran tun yana da ƙuruciya ya tafi garin malar tare da mahaifinsa bayan ya yi karatu mai zurfi ya kuma tafi makarantar hausa ta mashad domin ci gaba da sa a wasu bangarori na addinin musulunci ayatollah mosini ya yi hijira zuwa birnin a daidai lokacin da aka kafa makarantar hausa ta birnin ƙom na ƙasar iran sannan kuma ya yi karatu mai zufi a gaban manyan malaman addinin musulunci irin su aitullah abdulkarim ha'iri da su aitullah yazdi aitullah burjadi da makamantansu sannan kuma aitullah musuni ya yi rubuce-rubuce da dama a bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci kamar da kuma ya kasance mutum ne wanda ya yi karatu matuka a bangaren ilimin akhlaq da kuma kyawawan ɗabi'u irin na addinin musulunci ya shahara matuka da yawan ibada da tsoron allah da kuma gudun duniya yana raya darare da salloli sannan kuma ya kasance mutum ne mai tsananin tsoron allah da yawan tsantseni a cikin dukkanin lamuransa da kuma kaskantar da kai da yawan tawalu'u da kyautatawa jama'a da ƙarshen masu rarrai kuma san cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa babban malamin addinin musulunci ayatollah da haidar halli rasuwa an haifi abul haidar halli bin suleiman bin dawud a garin hilla na ƙasar iraki baya kasancewarsa malami masani a bangare daban-daban na ilimin addini ya kuma kasance ɗaya daga cikin masana ilimin adabi inda ya rubuta tafai a cikin baituka na waƙoƙi da ya bo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ahlul bait alaihi wasallam daga cikin littafin da ya rubuta mafi shahara dai akwai littafinsa mai suna ad-durrul aitam sannan kuma akwai littafinsa na al-aqd al-mufassal ya rasu yana da shekaru 58 a duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu barkan mu da saduwa da a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma a cikin wannan darasi za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ziyarci wani tsohon masallaci wanda ake lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin masallatai na tarihi a ƙasar iran domin jin yadda tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da wannan masallaci da kuma abubuwan da suka gani a cikinsa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. منبر منبری مسجد مسلاتی مساجد مسلاتی زریف میکاون کیرا زریفتر مپیکاون کیرا زیبا میکاو زیباتر مپی کیاو کشور کسا کشورها کساشی دیگر ندبن تزئین کلیه جالب می قایتروا هنر پسها. آنها میگویند su suna cewa Monabat Sassaka Monabat kori Aikin sassaka Tube Katako kori Nau'i na aikin sassaka kande kori mi Mu muna yin aikin sassaƙa قدیمی ددده فسا گرین فسا فارس لردن فارس پنج هزار دوبو بیر پنج هزار ساله نشکر دوبو بیر وجود دارد akwai shi darbe قوپا معرق میگوییم da aka yi wa aikin sassaƙa na musamman muke cewa Vasile. hanya Vasoyel. hanyoyi cubi na katako marbut be می دنگنتکا تفاوت بمبنچی تفاوت ها بمبنچه قطعه بنگری آنها چسبیده اند سو سلیکی انگار ابین تنانی بزرگ بابا کوچک گرمی چسبانده اند سلیکی آنها می چسبانند سو سنا و آنها میبرند سو سنا کیوا تکه قرار رنگی mai launi asli na asali متنوع mai nau'o'i رنگ لونی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da mambari da kuma fasahohin sassaka ga da tattauna ta kasance a cikin harshen Farisanci. رامین membar مساجد iran zariftar و زیباتر membar منبر در کشورهای دیگر است این منبر تزئین جالبی دارد به این هنر چه میگویند؟ به این هنر منبتکاری میگوییم یعنی روی چوب کندکاری میکنیم منبت هم یک هنر قدیمی ایران است بله در شهر فسا در فارس منبتکاری پنج هزار ساله وجود دارد درب این مسجد هم منبتکاری شده است؟ نه به این هنر معرق گوییم معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است منبت و معرق چه تفاوتی دارند؟ منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است ولی انگار در معرق این چوب های کوچک را به هم چسباندند بله تکه چوب های رنگی کوچک را می برند و روی چوب اصلی می چسبانند رنگ این چوب ها هم متنوع و زیبا است To la wanda aka ji wannan tattaunawa kamar ta gudana yanzu kuma sai a ƙara zama domin a ji tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. رامین منبر مساجد ایران ظریفتر و زیباتر از منبر در کشورهای دیگر است این منبر تزئین جالبی دارد به این هنر چه میگویند رامین منبرورین مسلاته نا ایران sun fi kyawun kira da kyau a kan membarori na wasu ƙasashe. Wannan membari yana da kwalliya mai ƙayatarwa. Me ake ce ma wannan fasaha ne? به این هنر منبتکاری میگوییم یعنی روی چوب کندکاری میکنیم muna cewa wannan fasaha aikin و wato muna yin aikin سسکا a kan katako منبت هم یک هنر قدیمی ایران است. wannan aikin سسکا. در fasahar iraniyawa بله در شهر فسا در فارس منبتکاری پنج هزار ساله وجود دارد ای اگرن فسا دکی چکن لردن فارس ونن فساهر سسقه تای شکرو دوبو در درب این مسجد هم کاری شده است؟ ƙofar wannan masallaci ma an yi ta ne da wannan aikin sassaƙa? Na, be in hunar معرق می گوییم. معرق هم هنری مربوط به muna kiran wannan wani aikin fasaha na daban. Wannan fasaha ma tana da dangantaka ne da kayayyakin katako. Munabbat wa mu'arraq ce tafawuti darand. Fasahohin biyu wane bambanci ne suke da shi? Munabbat kandekari ruye yik qit'e chube buzurg ast. Sasaka aikin sassaƙa ne akan katako guda babba. ولی انگار در معرق این چوب های کوچک را به هم چسباندند اما ابین تنانی، a wannan fasahar waɗannan katakan کنانا sun haɗe بله تکه چوب های رنگی کوچک را می و روی چوب اصلی می چسبانند. ای سنا kai ƙananan masu launuka suna liƙe su da babban katakon aikin. Rangin این ha ham هم wa ast. Launin waɗannan katakan ma nau'i nau'i ne. To la banda aka saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a nan za mu dasa aya sai idan Allah kai mu a shirin mana gaba za a ji mu dauke da gaban shirin a cikin wani darasin. amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu waɗanda suka dafa wajen hada shirin a faifai musamman malama julai da duk shirin a faifai ne a salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da Barka barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da standard stand na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Imam Alhassan Almushtaba alayhi salam dan Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar hudubar Imam Alhassan Almushtaba alayhi salam wanda ya gabatar ta farko bayan shahadar mahaifinsa amirul mu'minin salam a masallacinsa da ke birnin kufa mun ji cewa a ɓangaren hudubarsa ta farko ya yi magana kan darajar mahaifinsa imam ali salam da sabiƙansa a cikin addinin musulunci wa'anda suka hada da sai da rai don kare manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jihadi akan tafarkin allah kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da jibrilu da mika'ilu mala'ikun Allah manya-manya suna ta dama da hagunsa sannan ya yi maganar cewa mahaifinsa imam ali salam ya yi shahada a cikin dare mai daraja daren da Allah ta'ala ya ɗauke annabi isa ɗan maryam salamun alaihima daga doron ƙasa zuwa sama sannan daren da wasiyin annabi musa salam wato yushau dan nun ya yi wa fati shi ma sannan mun bayyana cewa wasu malaman shi'a suna ganin daren 21 na watan ramadan shine wato daren lailatul kadiri wanda allah ta'ala ya yi maganarsa a cikin alkur'ani mai girma sannan ya yi kuka ya zubar da hawaye haka ma wa'anda suke cikin masallaci a lokacin suka yi kuka tare da shi sannan bayan an yi shiru na wani lokaci sai ya fara bangare na biyu na hudubarsa inda ya bayyana masu matsayinsa da nasabarsa da ɗaukakarsa wanda Allah ya yi masa saboda su san cewa ya cancanci khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda mahaifinsa da kuma ƙaninsa Imam Hussein alaihi suka cancanta ya ce ga waɗanda ba su san shi ba to shi ne hassan ɗan aliyu shi ne ɗan annabin wannan al'umma inda muka bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da kaninsa Imam Hussein alaihi salam ‘ya'yansa ya ce shi ɗan fitila mai haskakawa ne shi ɗan wanda yake kira zuwa ga Allah da izininsa ne ya ce yana daga cikin wa'anda mala'ika Jibrilu yake sauka ya tashi a gidansu yana daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya tsarkaka daga daudar zunubi tsarkakawa yana daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya wajabta son su ga musulmi bayan haka sai aka fara yi masa bai'a kuma ubaidullahi dan abbas ne ya tashi daga cikin mutane bayan hudubar yana cewa ya ku mutane wannan shine dan annabinku kuma wasiyin limaminku ku tashi ku yi masa bai'a daga nan sai mutane suka ɗaga murya a cikin masallaci suna bayyana biyayyarsu gare shi suka kuma bayyana yardarsu da shugabancinsa da kuma cancantarsa da khalifanci daga nan sai suka yo kan imam salam suna son su yi masa bai'a wanda ya fara masa bai'a shine shugaba kuma gwarzo kais dan sa'ad al-ansari kafin ya yi masa bai'a yana bayyana shirinsa na hamasar yaƙi sai ya cewa imam hassan shin shimfiɗa hannunka yi maka bai'a a kan littafin allah da sunnar annabi sallallahu sallam da kuma yaƙar wa'anda suka saba maka sai kafin ya bashi hannu sai imam ya ce masa kan littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa don sun zo da duk wani sharaɗi saboda yaƙar maƙiyansa yana hannun imam ne kuma bisa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ne suke yaƙi ko sulhu kuma imam ne yake da zaɓin ɗaya daga cikinsu idan wani yana son ya bayyana masa a ina ya ɗauko shi a littafin Allah ko sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya bayyana masa sannan sai ya bashi hannunsa ya yi musafaha da shi ya masa bai'a daga nan duk jama'ar da ta zo za ta yi masa bai'a sai ya faɗa musu cewa za ku yi mani bai'a ne bisa ji da biyayya kuma za ku yaƙi wanda na yaƙa kuma za ku zauna lafiya da wanda na zauna da shi lafiya wasu malaman suna cewa a lokacin da suka ji wannan sharaɗin sai suka dakatar da bai'ar sai imam hassan salam ya ɗauke hannunsa daga gare su sai suka yi tururuwa zuwa ga ƙaninsa imam hussein salam suna cewa ka shimfiɗa hannunka mu yi maka mu mubaya'a irin wanda muka yi wa babanka da kuma yaƙi da wa'anda suka saba maka batattun mutanen sham wasu malaman tarihi daga ciki hadda ibn kutaiba a cikin littafinsa al'imama wa siyasa yana cewa sai imam hussein salam ya mai da su yana cewa allah ya tsare ni in karbi bai'ar ku matukar alhassan salam yana nan da ransa sannan suka ce bayan da imam hussein salam ya mai da su sai suka koma suka yi wa imam alhassan bai'a ba da son ransu ba to wannan ba gaskiya ba ne saboda yana nufin imam hassan salam tun farko yana nufin sulhu da mutanen sham amma abin da zai zo nan gaba zai tabbatar mana da cewa ba haka ba ne imam yana da nufin yakar muawiya da abu sufiyan har sai ya miƙa kai idan har ya sami damar haka kuma ko da hakan gaskiya ne to sai dai watakila khawarijawa wa'anda suke neman da hankali da samar da damuwa a cikin musulmi ko da yaushe don su sun jinkirta bai'ar su gare shi na wani lokaci wannan ya nuna shakkun da hawarija suke da shi a cikin lamarin sabon limamin su sai kuma shi'ar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suna kan bakarsu na biyayya ga wasiyyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba sa wani taraddudi kan cewa su suka fi cancanta da jagoranci da kuma khalifanci kamar yadda Allah ta'ala ya zaɓe su da shi don haka dangane da wannan imam hassan salam yana kan bakansa na cewa abinda ake bukata shine biyayya da da'a a gare shi amma yaƙar wa'anda suka yi masa tawaye khawarijawa ne ko kuma mutanen sham zaɓi na hannunsa har ila yau wasu malaman tarihi suna ganin ai bai kamata imam alhassan salam ya karbi khalifanci bayan shahadar mahaifinsa ba saboda daular musulunci a lokacin tana cikin tashe-tashen hankula wa'anda muawiya da abu sufyan ya tayar da kuma khawarijawa a ganin su bai kamata ya karbi khalifanci ba don ansa wannan tambayar alhujja ali yasin yana cewa da farko idan har ya zama wajibi ne mutane a cikin addini su yi bai'a ga limami wanda aka naɗa shi to kuwa ba zai yi ga limamin da aka naɗan ya ƙi karɓan bai'arsu ba don idan akwai mataimaka ya zama wajibi ga limami ya karɓi jagorancin wa'anda Allah ta'ala ya ɗora masa shugabancinsu don haka a yayin da akwai magoya baya a ciki da wajen kufa ba zai halatta ga imam hassan salam ya ƙi karɓar su ba na biyu kuma kada mu taƙaita mu zuwa ga rayuwar duniya kaɗai shugabancin iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a addinin musulunci allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ne sun rika sun kammala shi tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ransa to ko tare da bai'a ko babu bai'a a wajen Allah ta'ala Imam alhassan hassan alaihi salam shine shugaban al'ummar musulmi bayan mahaifinsa mutane sun bi shi ko sun ibinsa sannan mutane ne suke buƙatarsa don ya kasance shugabansu ba shi yake buƙatar su ba amma idan sharuɗan jagorancin sun cika a nan bai da zaɓi na jinkiri ko da na wani lokaci ne sai kuma na uku da ya jinkirta kamar yadda masu sukansa salamullahi alaihi suke so to ya jira sai muawiya da abu sufiyan ya zo da rundunansa ya rufe su da yaƙi a kufa ba su da shugaba kenan ko kuma wasu musibun su ƙara bayyana da haka ya faru da sai al'ummar musulmi ta fada cikin wasu ƙarin matsaloli wa'anda ba za a taɓa magance su ko kuma warware su ba daga nan sai sauran garuruwa da suke ƙarƙashin ikon amirul mu'minin salam kafin shahadarsa suka fara aiko masa da bai'ar mutanen su a basra dai imam alhassan salam ya tabbatar da ziyad dan abihi a kan walin basra da wasu yankunan ƙasar farisa sannan a kofa kaɗai mutane dubu arba'in da biyu ne suka yi masa bai'a kan ji da biyayya haka ma a mada'in da duk mutanen iraki sun masa bai'a mutanen hijaz da yemen su masa bai'a ba wa'anda ba su yi masa bai'a ba sai mutanen mu'awiya da suke sham da kuma masar inda Amurdan dan asi yake wali daga bangaren mu'awiya a lokacin da al'amura suka tabbata a gare shi ya nannaɗa mukamai daban-daban ya ƙara wa mayakansa ɗari-ɗari a albashinsu kamar yadda dai babansa ya yi a yakin jamal da haka kuma ya mallaki sukatansu da kuma takubbansu ibnu kathir yana cewa da ya yi haka sai suka so shi fiye da yadda suke son mahaifinsa sannan imam alhassan salam ya yi huɗuba a cikinsu ya ƙara jaddada musu kan cewa shugabancinsa shine shirin allah ta'ala na shugabancin al'ummar musulmi saboda allah ta'ala ya taƙaita shugabanci a cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya gargaɗe su dangane da sauraron farfaganda muawiya da abu sufyan ya kuma kira su zuwa nuna turjiya kan fasadin da banu umayya ƙarƙashin jagorancin muawiya suke yadawa a cikin al'ummar musulmi sannan akwai kurakurai wa'anda malaman tarihi suka yi saboda rashin zurfafawa a cikin bincike don gano gaskiyan abin da ya faru dangane da bai'ar imam alhassan salam daga cikinsu akwai mas'udi wanda yake cewa an yi wa imam alhassan bai'a ne bayan wafatin mahaifinsa da kwanaki biyu wannan ba gaskiya ba ne musamman idan mun dubi mafi yawan littattafan tarihi wanda suka tabbatar da cewa an masa bai'a ne wayewar garin da ya yi wa mahaifinsa jana'iza sannan faridul wajidi shi kuma ya ce an yi wa imam alhassan salam bai'a kafin wa fatin mahaifinsa bayan bai'ar ne ya yi wafati wannan shi ma ba haka ne ba saboda mafi yawan malaman tarihi sun bayyana cewa hakan ya kasance ne bayan wafati da kuma jana'izarsa alaihi sai kuma alkhuduri wanda ya ce shi'ar ali salam a iraki ne kawai suka yi masa bai'a a iraki da gewayensa wannan ma ba gaskiya ba ne saboda dukkanin kasashen da suke karkashin iko mahaifinsa sun masa bai'a sai wa'anda suke karkashin ikon muawiya da abu sufyan sai kuma taha hussein wanda shi kuma ke cewa imam alhassan alayhi salam bai gabatar da kansa don buƙatar a yi masa bai'a ba sai dai ya yi jawabi ne mutane suka yi kuka sannan ubaidullah dan abbas ya kira mutane suka yi masa bai'a wannan ma ba haka ba ne musamman idan mun dubi bangare na biyu na hudubarsa inda yake bayyana nasabarsa da tsarkin gidansu da kuma wajibcin sonsu ga dukkanin musulmi. To masu sauraro a nan za mu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. labaran wasannin mako. Matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka sauwa da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin asia da kuma nahiyar Turai da fatan masu su tare da mu kuma za su janin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara da nahiyar afirka kuma za ku cewa tawagar 'yan wasan kwallon kafa ta matasa kasa shekaru 20 ta argentina ta halarta najeriya da ci hudu a wasa zagaye na 16 na gasashen kofin duniya da ake bugawa a kasar chile wasan ya gwaya ne a filin wasa na farandonas da ke birnin santiago a ranar larabar ta gabata inda argentina ta fara cin kwallaye biyu kafin a tafi hutu rabin lokaci a hannun alejo sako da kuma mahir karizo bayan an dawo hutun rabin lokaci kuma karizo ya ƙara kwallo yayin da silveti ya rufe wasan da ta hudu wanda ya baiwa argentina damar zuwa matakin kusa na ƙarshe togar najeriya ta zo wannan matakin bayan da ta doke saudiya da ci uku da biyu ta kuma tashi janjar da colombia a wasan da suka gabata gabanin fara gasar cin kofin kwallon hoki ta afirka na shekara ta 2025 da muke ciki da aka shi gudanarwa tsakanin 11 zuwa 18 ga oktoba a kasar masar shugaban hukumar kwallon hoki ta najeriya wato injiniya simon com ya bayyana kwarin gwiwar cewa tawagar maza da mata ta najeriya sun yi shiri sosai tabbatar da samun nasara a gasar da kuma samarwa da kasa abin alfahari da yake jawabi a abuja bayan wasan sada zumunci da aka yi a filin wasa na hockey pitch package b na a Abiola National Stadium com ya bayyana shirin da hukumar take yi na tunkarar gasar da aka tsara don tabbatar da cewa 'yan wasan sun cika duk wasu ka'idoji da ake bukata domin gana da wannan gasa mai daraja a nahiyar. Tawagar Sufa Agus ta Najeriya sun isa birnin Oyu na kasar Akwa Ibom bayan da wata tangarda ta janyo jirgin ya yi saukar gaggawa a kasar Angola bayan buga wasan zagaye na tara na gasar neman gurbi a gasar kwallon kafa ta duniya a kasar afirka ta kudu a ranar asabar ta gabata tawagar su ta sauka lafiya a filin tashi da saukar jiragen sama na victor ata da ke uyo da misalin karfe 8:05 na safiyar yau tawagar ta najeriya dai na kan hanyar ta ne daga polokwane na kasar afirka ta kudu zuwa birnin oyu lokacin da jirgin su ya haɗu da bugun gilashi bayan tashin sa daga luwanda na kasar angola inda ya tsaya ya sha mai rahotanni sun bayyana cewa matukin jirgin ya ci gaba da gudanar da ayyukansa a lokacin da lamarin ya faru kuma ya sarrafa jirgin cikin fasaha zuwa filin jirgin sama na luwanda ta tabbatar da tsaron duk wanda ke cikin jirgin zuwa yanzu dai ba a samu labarin ko kuma rahoto kan wani rauni da aka ji ba a hankali dai tawagar 'yan wasan kwallon kafa ta sufa ayyukan ta najeriya ta samun kwarin gwiwar damar zuwa gasar kofin duniya sakamakon hukunce-hukuncen da hukumar kwallon kafa duniya fifa take yi akan wasu kasashe da suka aikata laifi a lokacin wasannin neman ta shiga gasar kwamitin ladabtarwar na hukumar kwallon kafa ta fifa ya sanar da matakin da ta ɗauka a kan tawagar kwallon kafa ta afirka ta kudu ta rage mata maki uku sanin ce tarar kudi kwamitin ya gano ƙasar ta yi laifi ne wajen amfani da ɗan wasa da bai kamata ya buga wasan ba wanda tawagar da ta fafata da ƙasar lesotho wato tabono makona da aka buga a ranar 21 ga watan maris na shekara ta 2025 hukumar daga nauyi ta najeriya nwf ta taya rafi'atu faulasha de lawal murnar fice da ta yi mai cike da tarihi a gasar cin kofin duniya na iwf a shekara ta 2025 a birnin forde na kasar norway lawal ta kafa tarihi inda ta lashe lambobin azurfa guda uku a gasar tseren kilomita 80 da 58 da mata inda ta zama 'yan najeriya ta farko ta taba samun irin wannan matsayi a duniya tawagar kwallon kafa ta kasar ghana black star na gab da samun gurbi a gasar kofin duniya ta 2026 bayan nasarar casa jamhuriyar afirka ta tsakiya da cibiyar da babu a ranar laraba ta gabata muhammad salisu da thomas Preti da alexander duku da jordan ayu da kamaluddin suleiman su ne suka ciwa Ghana kwallaye a wasansu a rukuni na ai sakamakon ya sa ghana ta hada maki 22 cikin wasa tara kuma da zarar ta tashi wasan karshe da comoros ba ta da an doke ta ba za ta samu gurbin shiga gasar a kasashen amurka da mexico da canada za su dauki bakunci madagascar ce ta biyu a teburin da maki 19 sai mali ta uku da maki 15 dan wasan tsakiya na kasar togo samuel asamo ya karya wuya sakamakon karo da ya yi da wani allon talla a china kungiyar sasa ta gunji pingo mai buga gasar china mai dala ta biyu ta ce lamarin zai iya jawo masa shanyewar barin jiki a samuwa mai shekara 31 da haihuwa ya yi karo da allon talla na gefen fili bayan wani dan wasan abokan karawarsu ya ture shi yayin wasansu a ranar lahadi ta gabata a ranar litinin kungiyar ta sanar cewa samuwa na cikin hadari kamuwa da larurar shanyewar jiki saboda karerayewa da ya samu a wuyansa da kuma rauni a lakarsa za a kaddamar da siyar da tikitin babban wasa na afirka caf african cup nation morocco shekara 2025 a nan litinin 18 oktoba na shekara 2025 da muke ciki a wagon morocco da karfe 8 magoya bayan afirka da sauran kasashen waje za su sami damar tabbatar da kujerunsu don bikin babbar gasar kwallon kafa ta nahiyar masu rike da katin visa za su amfana daga keɓantacciyar damar siyar tikitin daga ranar litinin 13 ga watan oktoba har zuwa ran laraba 15 ga watan na oktoba da muke ciki to madalla yanzu kuma bari mu leƙa yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran kuma za ku cewa a ranar alhamis biyu ga watan oktoba ne aka fara kashi na shida na sansanin horar da 'yan wasan kwallon volleyball na maza na ƙasar iran wanda za su fata a gasar wasannin asiya fara na shekara 2026 a nagowa a ranar alhamis biyu ga oktoba a birnin horon abad na yammacin kasar iran to yanzu kamar mu kawo muku karin haske game da wasannin da za a buga ƙarshen mako a kasar filimiya ta kasar iran a ranar alhamis mai zuwa za a kira tsakanin malavan da tarakto sai dai an ɗage lokacin buga wasan zuwa lokaci a ran juma'a kuwa za a kara tsakanin gulgahar sirjan da chadar muradikan sai kuma istiklal ta buga da misar tanjani istiklal kuzistan kuma ta buga da sefahan a ranar asabar kuma a buga tsakanin faikan da aluminium arak sai kuma ta kara da fulad sai kuma shams azar kazbin kara da fajr sifosi sai kuma kaibar horam abad ta buga da fesfolis sai kuma wasannin asiya za a buga a ranar litinin ta sama in mai duka ya kai mu za a buga tsakanin alwahada da kuma da hil sai kuma sharja imarat ta kai ce rain da tarakto yayin da shurɗa iraq ta buga da ittihad al'ahali ta saudiya ta kara da gurafa sai kuma talata a kara tsakanin ashbabul ahali ta imarat da kuma nasfi karash sai kuma alhilal ta kara da sad to yanzu kuma ya da zango a nahiyar turai domin jin kanin labaran wasannin da suke tafiya a nahiyar manchester united na neman adam mai shekara 21 da haihuwa ana sa ran farashin dan wasan na ingila zai kafa miliyan 60 a halin yanzu dai united ba ta ɗauki kocin ingila thomas tuchel a matsayin wanda zai maye gurbin robin amorim ba bayern munich ta a aniyar tsawaita kwanta ragin dan wasan bayan Deyot Upamecano mai shekara 26 da haihuwa sakamakon zuwacin da Liverpool ke yi duk da cewa kulub din na Jamus ba zai iya amincewa da ƙara inganta albashinsa ba a watan Yuni shekara 2026 ba. Inter Miami na nazari kan ɗauko tsohon dan wasan Barcelona da Brazil Neymar mai shekara 33 da haihuwa inda take fatan sake haɗa shi da tsoffin abokan wasansa wato lionel messi na argentina da luis suarez na uruguay dan wasan bayan crystal palace da ingila mark gohe mai shekara 25 da haihuwa shige gaban dan wasan baya na liverpool da faransa ibrahim konate mai shekara wato 26 a jerin 'yan wasan da real madrid ke neman dauka a bazara mai zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa tottenham na daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan ɗan wasan gaban brentford ɗan ƙasar jamus kevin sashe mai shekara 23 da haihuwa kaftin ɗin manchester united bruno fernandes mai shekara 31 washe niyyar barin ƙungiyar a watan janairu duk da sha'awar da ƙungiyoyin saudiya ke nunawa kan dan wasan tsakiya na portugal Ɗan wasan tsakiyar na manchester brando silva mai shekara 31 da haihuwa na shirin barin ƙungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana inda wasu kungiyoyin saudiya da benfica da benfica ke zauracin ɗan wasan na Portugal. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta ƙudura aniyar ci gaba da rike kaftin ɗinta Bruno Fernandes mai shekara 31 da haihuwa a kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu duk da cewa ƙungiyoyin Saudiya na son yin zaurancin ɗan wasan tsakiyar na Portugal. Napoli ita ce ke kan gaba wajen sayan ɗan wasan tsakiya na Manchester United da Ingila Kobe Mainu mai shekaru 20 da haihuwa a watan Janairu. barcelona na shirin yin hamayya da liverpool don sayan dan wasan bayan faransa diot opamayokon mai shekara 26 da haihuwa lokacin da kwanta raginsa zai kare a bayern munich a bazara mai zuwa dan wasan barcelona ansu fati ya dawo kan ganiya tare da kafa tarihin dan wasa mafi saurin cin kwallo biyar a gasar league one ta faransa dan kwallo mai shekara 22 da haihuwa na buga wasa a sm monaco wasan aro a kakar wasa ta bana kuma ya ci kwallo biyar cikin minti 126 kacal da ya buga wa kungiyar zuwa yanzu hakan ya sa ya karya tarihin da jordan odell ya kafa na cin kwallo biyar cikin minti 137 a kungiyar valansis shekara 77 da suka wuce dan wasan tsakiya na manchester united bruno fernandes ba shi da sha'awar komawa ya taka leda a saudiya a ƙarshen kakar wasa ta bana dan wasan na portugal ya ki amincewa da ta yi masu gwabi daga al-hilal da al-ittihad a bazar da ta gabata domin raba shi da filin wasa na old trafford majiyoyi na kusa da dan kwallon sun yi watsi da raɗe-raɗin na baya-bayan nan da ke cewa ya shirya tsab domin barin manchester united bayan gasar kofin duniya a shekara mai zuwa al al'ahali ta hada jess Thorpe sabon kocin ta kungiyar al'ahali ta ɗauki sabon koci dan ƙasar denmark jess Trump kan yarjejeniyar kaka biyu da rabi kamar yadda ta sanar ran laraba ta gabata bayan ta sallami dan kasar sifaniya jose rivero (Trop) mai shekara 55 da haihuwa ya koma kungiyar masar bayan barin fc osborg mai buga bundesliga a cikin watan mayu ya horar da fc copenhagen da genk da gant da matasan denmark 'yan ƙasar shekaru 21 ɗan ƙasar portugal wanda zai cika shekara ɗaya da karbar aikin horar da united ya yi wasa hamsin cikin sha tara da canjarar sha biyu da aka doke shi a wasanni sha biyu tun bayan da ya karɓi aikin cikin watan nuwamban shekara ta biyu da ashirin ta gabata tun da ya fara jan ragamar ƙungiyar old trafford amorim bai taɓa cin wasa biyu ba a jere a premier league wanda ya kare a mataki na sha biyar a ƙasan tebur a bara rashin ƙwazo mafi muni tun bayan shekara ta dubu ɗaya da da tara saba'in ɗari da hudu ma saurare duka-duka iya abin da kawo kenan a shirin na mana baran wasanni gan lokacin da aka na kawo jiki bari in koma gefe jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki a shirye-shiryen na labarin wasanni amma kafin wannan lokacin a madadin wanda suka taimaka shi kamar lako jiyu kamar haka ni da na kan tare da kudin daga farkon shirin zuwa karshe ne kai muku fatan alheri kuma ana ci gaba biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da suna mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu zai gato muku wani mawaƙi ne na daban wanda ya saba gabatar da waƙoƙi daban-daban kan ɓangarori da suka shafi ɗabi'a da abin da ya shafi son ƙasa da sauransu da fatan masu su zama kuma son ji tare da mawaƙin namu na yau wato ahmad ibrahim da yake masu iya magana na cewa waƙa baki mai tafi daɗi ga filiga mai duk barin haɗa ku da shi domin jin irin tsarabar tare mana da lafiya. در چشم افسون داری من سرشکی پر خون دارم از نرگس جادوی تو گله از حد افسون دارم to an gaishe da ahmad ibrahim wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran game da wannan waka da ya ramana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta bari in koma gefe in ɗiga aya a nan haɗa ku da shi ahmad ibrahim ɗin domin ci gaba da jin waka ta biyu da ya ta mana amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kamar ko ji shi kamar haka ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www www.cb1.ng a huta lafiya. ای شانی روانم بر آتش خدا جا بنگر به راه تو آخر از من فتادم از آ فتح دمست Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp